azuma hene susubata kawaya irkin barahe karkin gonna irmene tilaka iri boronna kanga ce fiqhul ad'iyah wal azkar liya منكرت منسى من أذكار طرفي النهار ريغنو باج ويشيني ينتنويا ديا دور كلمة قرناها أنا سيد الاستغفار سيد الاستغفار أنا حديث كاكا في صحيح البخاري هنا من حديث حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أن ربك يبين مع أيضا الجنة kuna kar da mai zanga ya cipe kuna ka katar ta ise na abuwa zanga ya ciyo inda ku ba ya karga ku tire ga hadithi no kan na ta ilmojin bodo sallallahu alaihi wasallam shaddad bin aus na ruka hadithi dita hadisi din ku ga kenan sayyidul istighfar to hadisi di bai kai ji sai ka haika nan ga ke sayyidul istighfar yani adwayu kuru mana presidana adwayu kuru mana bonwono ya da haika nan ga ce yan nan mu ta do domin a bar haika hadisi di aka na kura tuba mana tuba tuba mana moya sikuru tuba mana moya sikuru a bar haika a margayu a margayu hadisi di a margayu akuna nga borom borom mene baniu anor ke pibirse borom mene baniu anor ke pibirse na ayeyu anor ke pibilo yani borom mene tuba yu henno kulu agunu hadithi di akuna moya sika boro ababana anor ke pibirse kabar he ka a tuba ko yi anor ke pibilo akulu agunu hadithi di kuna in mm, haika ga nan bar haika na hadithi di nate nace sayyidul istighfar moya domin istighfar mene moya siyo kulu a bar haika istighfara ta yi moya siyo kulu a bar haika a ka a da ya hadisi di a martaba bar haika a beriyu haidi kun marga kuna nuna da ya ika nan ga ce na wani koci sayyidul istighfar imojin e borduwa kab duka bar haika a sintin na hadisi no na narkai kwibiri ceyu a nusinta narkai kwibiri ma ceyu kar ko bayu bayani ko ci a kai terese ka nga bara no tam kan nga na bara haifo in e narkai kwibiri mojin nga bara a kai terese no tam ka nga bara haika nga ga kai tere gana no nga ga kai tere gana no gani fo ka a bara ibada mane tantere mane kpei fɔ mine sika ahima na ma se ko baani ase ko mbɔŋɔ tiɛ na ni a gani waatu ko mbɔŋɔ baa na ni ase faasiri e nɔrɔkpɛ kpei de a fɔlɔn ko ya bara yi e ka ahima yi na gani ya sika a bara na ciba de ya kpei sika a gon na gani ahima ma gani zagaya taase a kulu a ka hadisiri kuna to hadithi di nka ibasiriti amane fasale ngago ngari sinti kati allahumma bima'na ya allah wa hudhifa minha ya ya an-nida wa uwidha anha bil mim al-mushaddada kati allahumma nganna ya an-nida ngano ya allah bare kanna ya dikere naka kati kifo allahumma domin suhin ka bare ka kubi suhin ka asun ka kam maki allahumma ya allahumma ya allah allahumma da ya ngana ngadika da ya kace allahumma yani anor pe pe be ni anor pe pe be awo ko ga anor pe pe be cheno ya ni kango ko adwa ote anta rabbi mabe faka ni ya bara anor pe pe be la ilaha anta rabbi la ilaha illa ant pe fo bine kam ba gana na cimi fasidini asin na pe fo ka abara bara abuga gana fasidini o pei fo ka abu se baniyo ase ma se fasidini halita pe fo si arziki te pe fo si war ka abaray ka a kana waynun na handu ciinin na zaari a kay fo si fa se deni din na kam me ka hay dir kuna kanam ciini fo ko a gonu se me ay ka kana zaari kuna de zaari fo ko non kana ay se me ay kana se kubi cinji me a kana se waynu me a kana se to bor fo da bar hay ka a marga a bar hay ka kam me dan kuy tire mane halita kuna awu دي خلقتني in kwaitere ya na halitta porfoma na halitta ni ya na halitta fito ka bon kwaitere ba bon borfo halitta sa aga kuna in kwaitere ya na halitta zai kaya sun kwaitere ba bon in kwaitere ben ga kaji ka nu ya bor halitta dinu na halitta ni wa fito ka aba nu tere ba nono nu tamase borosi na mangari to kata awano pe bi kamba ga harita hay ba ma harita huno borobi aw boro chiri aw boro go aw hay ba an na nasara aw la aru aw hay kan ku itire ba bon ngono nga un mm, mm, bordi harita asinda fiso yufa abongodo la ilaha illa an qawluhu la ilaha illa an ay pe kiyo ka ake kaci la ilaha illa an bai fosi kan ba ganan cin fasidi ne ma fosi ka man buga gana fasiri khalaqtani wa ana abduk in itara ya na halita in fai tarayya bar haika na halita wa ana abduk hay bine tan mu ka abutu mu kun tantire ma ko jingarin sai ka yu fai itara na furun na amante hay ka yu in fa itara ho ma sai amma na ciyo ka cini, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu haybine abana ma borfo ka ana alkawaliza kana alkawaliza nga atam ka lalli haifa a ka na kiminon kwitere seno na kiminon sai ka beni an kya a pentin ko ce hai silaman ko takawan nan gari hau hai a tunu ko kun kwitere bota nga mo mete ko jingari wo te kan kwitere na haika na chaga tilas ko ta te nan wakati sadi heka maran kwitere na furun na furfuru ni antun ko gun te jingari di banna kaine ai kan kwitere hu nga ne an fifin nan da masafa'at ah, da ya ala qadri istita'i ahin yuzaka zaka kan ta yana fo falilan kirenga gate na filo shuru ngoyidi furu fo yana pene kankite na il furunna diya di ni datun da shine nan kuitire nan ahin katun ni ade laka ahin kano an jinga de laka ta ahin an jinga ahin ne zaka na sari an su zai ka bi sai ka kai laka ya ku su suba an su suba su kini su dihai asotu to diya ahin yu zaka na mu hagun kuitire kana domin bai ta yaba ga kaci kame tiro la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bai faka nuno pepe bi na baraika a li foteke hay fo fasidi e ahini zaka il bai ta na baraika ni bo zakan teke ha alhari masulina da ya ba mai maza musu musu ahini zaka a'udhu bika min sharri ma sana'at التجئ اليك يا الله awụrụkwa oye awụrụkwa oberekwa oye awụrụkwa ochiekwa oye mpe ìtẹ̀rẹ́gà ní àwọn pẹ̀pẹ̀bẹ̀ yìí kó ŋmaare na halita mẹ̀rẹ́ ká kúrò ní nan halita má ń bára yìí ká náà mọ́ra ni a bara mpe ìtẹ̀rẹ́ nan zaa boro kuna zaa ya boro laaro maa moora nin na'raa ari zin ŋmene cuuta boro laa din eh, ŋmene cuuta din laalu ŋmene cuuta kamma tun ko boro cuuta n kpiitere ma a moora nin na'raa n kpiitere mine maa ciwo kaa moora nin na kokoro laaro n kpiitere maso a ciba kokoro laaro n kpiitere maa cahe ka naa moora ni sonam an kokoro hay kaba ka abu an kai bara bongo fute bongo na kai burke in kai tere ma bara kan na na ko su ka bor na bongo fute in kai tere bi na masunam an bara an ka ki hay ka a tali fote an kai bara tali di cin kai tere ne biringe ne sabu ka nan mana ka ka ko su in kai tere ma bora ni na tali a ciyo ka ci abu ulaka bi ni'matika alayhi to agun ko a bi 'azami in'amika alayhi agun ko bayyun ku tirese agun ko bayyun ku tirese ko kaba tun ko kiba in ku tire mane bewo ka baran na tase in ku tire mane bewo ka abaran na sai no in ku ba baka sine bon anki a haifo te anki wato haifo man la ku ganna an ci ka bar haifu ga na nan nan ta sai a hawo in ku tare ya diya ka in ba kaza ta sai nan bi na ji mani ka kaza di ta sai kan ci hayya bar ka ana eh, a haifu ga na in ci mace a fami da ali darza ga wa haifu ga na ku tare ya na fi so kire fi so ka ta sai da ya go ko bi in ku tare sai ino kwe kibi benci ni kam bine bei nga ki terese kan nga terese nga ga tonton seno la in shakartum la azidannakum wa abu'u bi dhanbi uqirru bi dhanbi wa huwa ma irtakabtuhu min ithmin wa khati'a ngani banna nga bara heka agunu kuwa atalika barana te zatalika aga ana tin bakmi pare na ga ka a ka so ka na te talino si tan ya na na na na da ya abara ka aguru ku ba tali ci na na me aguru ku ba tali ci na ko ci ka lalle tali o he ana te sawa'an ana te no zanka bi bon au ana teno ko bai bon amma ci gabi fo ya bare ka a ah, me yu ka a ka kun ne jen ne ka da ke pibi ka ka to cham a pi ke ka cha no ko pibi se ana ka za te fo ba ka ta se au asin nan ngari jen ne abina su hini ka ka pe ka bare ka a go sunna pe tere a cene a su hini kan ngari te to de ka su hini kan ngari te ni de ngana bare ka go ku kun pe tere mare ko ban se ka haifa hai ntan kabara tan fono kabara non kuro cene abara non a ni no ku tire mene mallakar do de ya dia gunku jiban sai ka talika haifi hai barai kana tegu de ya ngana gunku jiban sai karu ko jiban sai ja go ko jiban sai ne kare mene au ko jiban sai no ko ko su ci jin kui tire ga mene bai kai duka jiban sai ka ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه warka mbine kan na talite no norko kebise kanna talite norko kebise kanna talite ngan bara kan ci ciba ku se ka lalle na zanga te no dare bongo talino kanna te na te no talino norko kebi ngo ku mara ku tere ga aman ko su tali ngan na tuwe hen no te norko kebi mini abara ka aman ko su tali saban ko su